بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقلة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ko a yanzu darasinmu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka littafin a tafsirar fi ulumul qur'an da ake gabatarwa a jerin gwanon wannan daura a dauratul ilmiya al mukassafa ta goma za mu tashi a gaba ta biyu a mabahas na shida inda mala yake zayyano mana hikimomin da suka sa ko kaɗan daga cikin hikimomin da suka sa ubangiji subhanahu wataala ya rarraba sauka alkur'ani mai girma bai sauka lokaci guda ba a karatun mu na jiya malam ce daga ciki akwai a tadarruju bihim fi tatahirihim min al'adat al-qabiha allati tawarafuha wa daraju alaiha wa ta'assala fi nufusihim malam lissafin mana su da yawa kamar binne mata da shan giya da caca da cin riba da auren matan ubanni da tilasta ma mata su alfasha da sauransu mala ya ɗauki misalin giya ya ba mu inda aka bi ta a kai ya nuna mana an sami matatakala ayoyi guda nawa uku kafin a zo a haramtar da giya haramtarwa ta gaba daya a yau mala ya ce a tadarruj bihim fi tathbit al sahiha wal ahkami ta'budiyya wal adabi wal akhlaq al fadila iman billahi wa sifati wa ibadati وحده hatta إذا ma amanu بالله دعاهم إلى الإيمان باليوم الآخر ثم بالإيمان بالرسل والملائكة حتى إذا ما اطمأنت قلوبهم بالإيمان وأشربوا حبه سهل عليهم بعد ذلك تقبل الأوامر والتشريعات التفصيلية والأحكام العملية والفضائل والآداب العالية فأمروا بالصلاة والشرك والعفاف ثم أمروا بالزكاة ثم الصوم ثم بالحج وبينت لهم أحكام النكاح والطلاق والرجعة والمعاملات من بيع وشراء وتجارة وزراعة ودين ورهن إلى غير ذلك من المعاملات الصحيحة منها وغير الصحيحة قال التدرج بهم أبو نبي بنسو سنو أهنكلي في تثبيت العقائد الصحيحة ولن تبت مسو دا أكيدو وأن دسكي إنغنتتو إذا قلت العقائد جميعنا العقيدة إذا قلت العقيدة فعل بمعنى مفعول أنا سأفعل بمعنى فعل فعل بمعنى maf'ul ai al-ma'qud abin da aka kudirce a ce aqida shine abin da mutum ya kudirce a zuci idan wani abin mai kyau ne sai ya zama al-aqidatu sahiha idan ya zama mara kyau ne sai ya zama al-aqida al-fasida ba ta ciyar aqida kenan anan babu wanda zaka rasa da aqida kawai da za a tsaya kallace aqida ce kyakkyawa ce kyakkyawar aqida ba kyakkyawa ba ce ba kyakkyawar aqida bane amma ka ce ba ruwanka da aqida ita ma wata aqida ce saniya a aƙidar ku ba ruwanku da aƙida saboda haka a wurinku da wani ya zagi abubakar siddiq da wani ya ci mishi radiyallahu anhu duk ɗaya suke da wani ya yi bantana na aisha da wani ya ci radiyallahu anha duk ɗaya suke saboda a wurinku duk a zo duk abu iri ɗaya ne a uzu billahi na shaitanir saboda haka dole ne a magana kan aƙida kuma akwai aƙidu wani suke ingantattu sama malam ya faɗa ya ce alaƙaidu sahiha wal ahkami abudiyya aka bi sannan a hankali wurin sanya musu hukunce hukunce na ibada wal'adab da ladduba wal akhlaq fadila da dabi'u waɗanda suke na madalla fa amarhum awwala karan farko sai aka umarci su bil imani billah su imani da Allah wa sifatihi da sifofinsa nan so ake su sallama su ce sun yadda haka ne abin da ya gagaro su kenan ba Allah ya ba da sifofinsa a yadda da sifofin wani ce shi a tafo bai yadda ba wa ibadati wahda abota mashi shi karewa da wala shirikala hatta idza ma amanu billah lokacin da suka imani da Allah da ahum ila al-iman bil yawmil akhir sai aka kiraye su akan su imani da ranar tashi alkiyama kina ga shi ma imanin a hankali a hankali aka bi da su kuma bil iman bil rusul sannan imani da manzanni wal mala'ika da mala'iku dan duk waɗannan yana shiga karkashin imani da Allah duk wanda ya imani da Allah zai imani da abin da Allah ta'ala ya ba da labari akan su hatta idza matma'annat qulubuhum har lokacin da zukatansu suka natsu bil iman suka koshi da imani wa ushribu hubba aka shayar da su tsantsagoran abin da yake imani sai shine karan fari in ka zo kana cewa ai magana kana ai magana tauhidi kana ai magana aqida zai wasan kwaikwayo kenan domin Allah salam tsawon shekara 23 ya dauka yana magana kan tauhidi kadai kuma in ka dubi ilin tauhidi masdar ne na wahada yuwahidu tauhid kenan idan za a haɗa kai za a haɗu ne kan tauhidi don sunan shi ma haɗin kai sunan shi tauhid in aka ce tauhidi ne a zama ɗaya amma in za ka ce wai ai magana ko kar ai magana da ƙida kar ai magana tauhidi ya zama wani wasan ɓuya kenan ake yi a faɗa ma mutum gaskiyar abin da yake daidai ya halaka man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana ko wa ya haya man hayya an bayyana sahala alaihim ba da zalika taqabbalul awamir wa tashri'ati tafsiliya bayan haka kuma zai musu sauki su karbi umarni da ake basu da shari'o'i filla filla dake dake da ake fassala musu ita wal ahkamil amaliya da ayyuka da hukunce hukuncen da suke na aiki ne wal fadail da abubuwan da suke na falala wal adab da laduba al aliya manya manyan laduba fa umiru bis salati sai aka umarce su da sallah wa sidiki da yin gaskiya wal afaf da kamewa waɗannan waɗannan akhlaq ne tayyiba as-sala duk wanda bai iya yin sallah ba duk wanda bai iya tsaye da sallah ba duk matar da bata iya sallah ba bata iya tsaye da sallah ba ta dauke sallah azhar sai karfe uku sallar la'asar sai karfe biyar sallar magarba sai ta gama tuwo wannan za ga haka take tagganta la kan titi mai tuwon dare ta ce da buzuzu Allah ta ya so waje da kamewa wata in gaya maka in ka kariya haka take sai a ce samarinta goma saboda ka a cikin kawaye ma ina aka ce wanci ba ta da saurayi abun abun nan ne ko a cikin samari a ce shi yan matan shi nawa zai ce yan matan shi tara amma ko dai a ciki ba babu ajanda aure a ciki wannan baya cikin tarbiyya baya cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta baya cikin wannan saboda haka wannan yana jiranta in ta sallame shi shi kuma uban ya ce to in ta gama ta rufe gida wani wani kai malam abu kari ba zai ci ba kai ka ce an yi kariya unguwa na idan ake kariya unguwa ne zaka karnuka sana ta kewayowa ta dama ta hagu ba haka ake ɗabi'a ba sai ga har tambaya ba to ita samarin ta nawa samarin ta nawa sai ka ce kariya ko sai ka ce aladiya ana cewa alade da ce aladi ko ba shi da cikin abin da aka sani al'afaf kamewa duk wasu fitsara wasu mugayen hali ba a san su daga musulmi ba ba a san su ga 'ya mace ba hatta ana tafiya ana cincin dam ana tafiya ana kada awarwaro duk ba ɗabi'an matan kirki ba ne balle a ce ta shiga kasuwa za ta sai albasa ne ta fito amma duk shagunan da ake sai da atamfa da duk shagunan da ake sai da blouse da duk inda ake sai duk sai ta sai ta leka ta shiga me ta je in ta gama kuma ta so rake tana tafiya tana sha ha in aka baka wannan an cuce ka Allah an cuce ka Hmm? an cuce kan haka ba Allah tana tafiya tana sha rike ha ha ha kai la ila ila Allah kai kai kai wallahi ba shi da kyan mata da kunya aka san su da kamewa aka san su da natsuwa aka san su wani ita ce si mata mata ba wai ya nuna su kuma maza haka suke a'a ai maza su ne kan ba amma sai ga wata zanin ta iya kauri zani iya kauri shi kuma wanda shi ya kusa kama babban yatsa duk baya cikin kaga ja'alu ali a na ke wallahi ma kuma umiru wata matar fa wata fa sai an yi sallar karfe biyu za ta ce to lokacin sallah yayi sai ta dauki buta in ta dauki buta kafin ta kammala alwala ta kai biyu da rabi kaga wai batun ma an yi sallah karfe ɗaya fa duk bai taso ba ma in kuma wasa ba ma ta kai in ke wasa yi wannan ne ɗabi'a ta fa sai ka musu hajaran majaran malam wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa thumma umiru biz zakka wata ce Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa gudurci a zuci thumma umiru bis zakka sannan aka umarce su da zakka zakka kuma ba ga maza ba malamai suna fitar da zakka kuma wanda ya taba ganin zakka malamai malamai suna fitar da zakka talaka suna fitar da zakka mata suna fitar da zakka ƙwarai ko mata suna fitar da zakka ma eh oh talaka to a ce masu kuɗi su ganda ma suna fitar da zakka ai ai in an ce talaka suna fitar da zakka ai kasan wani ya ɗauka shi gaba ɗaya talaka bai fitar da zakka wani ya kira ni a waya wai ya samu hatsarin mashin ne sai ya kare sai dab da azumi ya kare kaga akwai zakatul fitar kenan bayan an kammala mala aka cika mai irin dogayen buhunan nan da hatsi wai kira wai shi ma zai fitar da zakka na ce kai a dole ya zama miskini kai ana so na lafiya ai dole ka fitar da zakka sai daga hanka ce talaka zai fitar da zakka kaga mai kuɗi ma min babu aula kenan kuma fitar da zakka yadda musulunci ya sa ba wai mutum ya sa mutala mutala a cikin envelope ya bada wannan ya ce ga wannan zakka bace thumma sawm sannan azumi thumma bil hajji sannan da hajji hajji kuma sharuɗansa shine a sami azadu raha mutum ya samu haƙuri ya samu kuziri ya samu abin hawa namiji kenan mace kuma ta ƙara na uku ta samu maharam shi ne sharaɗi na uku wani da matiddi ne yake a musulunci saboda yan ba ta da maharami dama aikin hajjin bai hau kanta batun asali kun gano wannan da ke ko kamar a ce ta ci ana neman abin nan 120 max ne sai ta samu 130 ba ta ci ba amma kuma ba ta da ingilishi ta ci karkwamin da ake nema za za ce ina ai ba ka ji kowa mutuma'innan babanta ma zai ci kwarai kuwa ta ci ba sai ta je ta nemo ingilishi saboda an ta sami in ta samu maharam ba dama aikin hajji tun asali bai kanta ba kuna shi da kyau ko amma sai a aje wannan sai a ce wani tana da ciki wata daya ba za ta je aikin hajji ba in tana da shi wata biyu ba za ta je ba a kawo wani abin da yake ma an zala Allah biyu sultan wa bayyinat lahum ahkam at-talaqi an wa talaq aka bayyana musu hukuncin aure da saki ka san da kawai mutum ya bushi iska kawai sai saki mata shi ce ya sake ta adadin taurari wani ce ya sake ta adadin mudu guda na wake Allah ta'ala ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saboda ka dole kaga yanzu mutum ya rike gangam kenan in ya ce ya sake ta adadin taurari <coughs> to war raj'a da kuma kome kome shine ar-raj'a ba a yaren shi an ci ba a yaren shi an ci an ce shi ne kafin alkiyama ta yi za a tayar da Aisha a uf billahi minash shaitanir jim da Abubakar da Umar za a dawo da su a musu hukunci a duniya sannan kuma su koma lahira aga wannan arnanci ne ai duk wanda yake da wannan arne ne kai tsaye kai tsaye ba ma guje ne ba ci ahlul kitabu da zaka aure ta ko zaka ci yankansa dan ahlul kitabu ne su zaka ci yankansu zaka aure su abin duk ke da wannan akidar na kafin alkiyama ta yi za a dawo da Aisha ai mata hukunci bayan Allah ta'ala ya farantar da ita ba ma abin da ta yi sannan ya kudurta wani kaga arne ne ke tsaye wal mu'amalat da sauran mu'amalolin min bai'in na sayarwa wa shira'in da sayarwa wa tijara da fatauci ai masan fatauci ko yawa sai kai daga wannan gari akai wannan gari yarjuna tijaratan lan tabur kenan la tulhim tijaratun wala bai'un wa zira'a wa zara'a ko zira'a wani wani ne abana zara'a ne ko zira'a masdarin zara yuzari'u zira'a kenan zira'a da hukunce-hukuncen noma kun gane ko hukunce-hukuncen noma agricultural kenan ko wa dainin da suka ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum wa rahanin da jingina wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban faruhunun maqbuda ko farihanun maqbuda ila ghairi zalika zuwa wani haka min al mu'amala daga sauran mu'amaloli a sahiha aka ware mai kyau wa ghairi sahiha aka fayyace wacce take ba ta da kyau haka duk wannan sannu a hankali aka biyo su ayoyin ba rana ɗaya suka sauka ba lokaci bayan lokaci aka saukar da su aka saukar da su aka saukar da su malam ya ce wa lidhalika kana midarul ayati fil qism al makki ala ithbat al aid wal fadail allati la takhtalifu bi ikhtilaf al shara'i bi khilaf al qism قسم المدني فكان مدار التشريعات فيه على الأحكام العملية وقد أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى هذه الحكمة فقالت كما ورد في صحيح البخاري إنما نزل من القرآن أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا ما لا يتي ولذلك سوى دوات أنتم بياني في الله في الله دكي دكي kana midarul ayati fil qismil makki sai ya kasance in ka sa ido ka lura sosai ayoyin alkur'ani da suka zo a surori makiya ma'ana kafin hijira kafin manzo Allah sallallahu alaihi kaura zaga ala isbatil aqaid suna tabbatar da aqidu ne muna ji da kyau lura da kyau sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja al mar'a har zuwa ƙarshe hal ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'un shay'un mazkura hal ataka hadithul ghashiya duk za ga irin waɗannan ne kan tabbatar da aqidu wal fada'il da kyawawan dabi'u allati la takhtalifu bi ikhtilafi shari'a wanda yake basu saba ba a duk shari'o'in da suka wuce basu saba ma shari'ar annabi Musa ba shari'ar annabi Harun shari'ar annabawa da suka gabata bi khilafil qismil madani sabanin ayoyin da suka zo ka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaura fa kana midaru tashri'ati fi al ahkam al amaliya sai zamana hukunce hukunce da suka kasance akan shi sun kasance ne akan al ahkam al amaliya hukunce hukunce da ayyuka kaga ai abin da ya shafi aure abin da ya shafi azumi abin da ya shafi hajji abin da ya shafi tafasil na sallah zaka da cikin surori ne na madaniya in ka dubi za ka iya tuna wata sura da take muttafaku alaihi makiyya ce da take da ya yi ayyuhal ladzina amanu kun ji jumlar sura da take makiyya muttafaku alaihi da take da ya yi ayyuhal ladzina amanu suratul hajj tana da ya yi ayyuhal ladzina amanu amma muttafaku alaihi ne cewar makiya ce ko madaniya tana cikin sororin da ake sabani a kansu duk da cewar ibn hashar bai kawo su ba cikin ra'iyarsa fakana midaru ta shari'ati fihi alal ahkam al amaliya wa kada asharat ummul mu'minin aisha radiyallahu anha hakika ummul mu'minin aisha radiyallahu anha ta yi nuni akan haka ila hadhihi al hikima zuwa wannan hikimar da muke magana na rarraba ayoyin alqur'ani mai girma فقالت كما ورد في صحيح sai da aisha رضي الله عنها تكي تشوى كما يدي حديثي يزو أتشكين رواير إمام البخاري تشي إنما نزل من القرآن أبن سني كوي nazala min alquran ya sauka a cikin alqur'ani mai girma awwala ma nazala minhu suratun farkon abin da ya fara sauka a cikin alqur'ani suratun min almufassal waɗansu surori ne ko surace daga cikin asuwar mufassal wannan wani lissafi ne na surori da yana can cikin wannan littafin namu za mu zo mu kai su akwai asuwar tuban tsoron da suke dogaye akwai asuwar lumi'in surorin da suke masu ayoyi ɗari da wani abu no kenan biyu akwai asuwar masani surorin da ba su kai wannan ba no kenan uku akwai asuwar mufassal surorin da suke su kuma ba su kai waɗancan ba no kenan hudu kagan kana magana atwal surori dogaye bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am araf tauba da yunus ko tauba ko amfan ko yunus a araf zuwa nan shida kenan an yi itifaki a kansu amma wace ce ta bakwai wasu ka ce tauba an gane ko aka tsallake amfal kenan wasu ka ce amfal to amma amfal kuma ya bata kai ma ɗari ba wasu ka ce amfal da tauba ai sura ɗaya ne isa ma su ba a yi rubuta basmala ba kun gane wannan da ke ko wasu ka ce a ah, suratu yunus to kaga duk ana maganar atwal kenan dogaye sai waɗanda suke biye da su waɗannan abin da isa aka ce al-mufassal saboda ana yawan rarrabe su da bismillah an ka da ka ɗauki duhan da ka yi nisa sai ga ka yi bismillah haka shiga wata da ka yi tuki mai tsawo sai ga haka kai bismillahir rahmanir rahim ka kammala wannan sura za ka shiga wa sura su ake kira al-mufassal to suma al-mufassal sun kasu kashi uku akwai al-mufassal dogaye akwai al-mufassal tsaka-tsakiya akwai al-mufassal gajeru wannan jina da ko suka ci al-mufassal gajeru daga lam yakun allazina kafaru zuwa abin da ya kasa kenan al-mufassal tsaka-tsakiya daga lam yakun allazina kafaru abin da ya sama zuwa ina eh zuwa ya kai hujarat don wannan zai taimaka maka fahimtar karanta dogayen surori a azhar da asuba da azhar da karanta gajeru al'asar da magariba da karanta saka tsakiya a sallar nisha mala yake cewa aisha take cewa farkon surori suna cikin al-mufassal kaga kara tana cikin al-mufassal fiha zikrul jannati wan nar za ga surorin suna ambaton wuta da aljanna wuta dan a guje ta aljanna dan ai kusa da ita hata idan sabon nasu ilal islam har lokacin da mutane suka kafu a musulunci nazala al-halal wal haram daga nan sai halas da haram ya sauka walau nazala awwal shay'in la tashrabu al-khamr inda farkon abin da ya fara sauka shine kada ku sha giya la qawluna nada al-khamr da sun ce ba za su bar giya ba ai sun saba ta iyaye da kakanni su suna ganin ma ya za a ce ba ka su sha giya la la al-khamra abadan walau nazala la tazinu inda an sauka cewar kada si zina la qalu la zina da sun ce ba za su bari ba abadan har abada amma sai aka bi su sannu a hankali sannu a hankali wannan yana nuna mana hatta a inda kake karantarwa inda kake ilmantarwa za ka bi al'amura sannu a hankali kada ka ce rana ɗaya komai da komai za a kammala su a tadarraju bin fi hifzul qur'ani wa fahmi فإن ظروفهم كان لا تمكنهم من ذلك لو نزل عليهم جملة واحدة مالك تشوابي سنو سنو wurin haddan alkur'ani mai girma ma'ana ƙur'ani ya sauka a rarrabe don ya zama ya yi saukin hada kun yi shiru fa inna zurufahum domin irin halin da suka samu kansu a ciki kanan latu makinhum min zalik ba za su iya ba za ta iya ba su damar su haddace qur'ani lokaci guda ba launa zala alaihim jumlatun wahida inda qur'ani ya sauka jumla guda amma da aka saukar da wannan sura sai ga kana ta shauki kafin a saukar da wata ka masa ka haddace wannan kuma dubi hikima ta qur'ani sai zama na farko kuma gajerarrun surori ne wannan fatan mun fahimci wannan da kyau ko wanda yake za ga wannan hikimar za ga ana neman a juya ta nan gaba kamar ya nan gaba sai ga mutum ya bude tafisul qur'an amma ya faro su hadda qur'an daga bakara abin da ke lura sai ga anya shi ma ya haddace kuwa dan wanda ya haddace shi fi kowa sanin dabarar hadda a lokacin da yaro ya faro daga banna fatiya nasi falak ikhlas isama za ga yana yawan shauki na sura guda ya raba ta biyu ko sura guda ma ya dauke ta gaba daya amma a lokacin da ya faro daga bakara abokan suna cewa yau ya haddace sura goma shi kuma hidai ya ce to yana aya ta tara za ka ga abin sai ga ya samu sa'ama haka ga an yi an yi ka je an tsiri wata walima an musu walima ne sun haddace ayoyi ɗari a bakara mana an yi an yi su haddace bakara abin ya fuskara ina fata mun fahimci wannan da ke koyi ga jaji za musu walima haddace ayoyi ɗari masu Allah salamatu wa lafiya malaki cewa fa kanu fi makata mustada'afina sun kasance a birnin maka masu sauro masu rauni mu'arradina lil adha shada'id sun da yake suna fuskantar cutarwa mai tsananin gaske min a adahim daga makiyansu hatta tarru ila hajiri watanihim har bukata ta kai na dole su hijira su bar inda suke wa kanu bil madinati mashghulina bi munawatil yahud sannan kuma a madina sun shagala bi munawatil yahud wurin fafutuka da yahudawa ka san bai yahuda mutum bala'i ne Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya duk halin da ake ciki a Najeriya da sauki inda da inda akwai yan yahudawa yan asali yan ƙasa guda goma da tun sun tarwa ƙasar yan asali ba guda goma dududu a duniya ba gaba ɗaya duniya ba su kai miliyan goma sha biyar ba amma lissafin su ba wai a lissafin wasu ba a lissafin su su karan kansu ba su kai miliyan goma sha biyar ba amma dubai da suka rikita ko yana da yana kai kai waɗannan ulaika sharrun makana wallahi sharrin halitta Allah kenan waj'ala alamin al kirarata wal khanazira wa abuda taghut wa wa abadati taghut dan sharri ne kenan Allah ta'ala ya sauke sun shagala da yahudawa wal munafiqina da munafikai ka san munafiki shine tiriyan tiriyan zai nuna maka a baki yana tare da kai amma a zuci kafirci ne makare shi yasa a jahannama sai an sanya su a jahannama kafin a kawo kafirai a dora a sama su kuma kafirai ka san su khalidi na fiya abadan ne to tun da an ce su khalidi da fiya abadan ne kafirai a ga munafikai su ba ma sai an faɗa ba kenan amma fa munafikai wannan shari'a ta faɗa ba munafikai wannan mata suke magana ba zaka ga an ce tab ai wancan munafika ce kun lura da ke ko ma'ana wai tana neman mijinta zai aure ta kenan zai aure ta ce munafuka ce ko kuma ita ta wuce gaba mijinta zai kara aure zai a ce ashe wacce munafuka ce ba wannan munafunci ake magana ba kaji <laughs> shi ya ce na'am <laughs> wa muharabati quraish kuma da yakan qurayshawa wa ghairi zalika wa ghairi hamin al-arab da sauran larabawa alladhina tasaddu li qitalihim wanda suka tsaya suka fagance su dan su yake su to ga a irin wannan hali a ce qur'ani ya sauka jumlatun wahida kana ganin zai haddatu eh ba zai haddatu ba an toshe can kafar wani hatsabibi ya buɗe can ga munafakai na ciki ga arnan su kuma arnan kashi kashi ga yahudawa ga yan gargajiya arna kenan لذلك لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن مفرقا حتى إذا ما نزل شيء منه أمكن أن يحفظوه ويجود فهمه yace lidhalik akan wani iktadat hikmatullahi subhanahu wa hikimar Allah subhanahu wa ta wanzar ta gudana an yanzu alqur'anu mufarraqa qur'anin ya sauka daki daki hatta idza ma nazala shay'un min har idan wani abu na alqur'ani din ya sauka amkanahum zai tabbatar da su an yahfazuhu su haddace wa yujidu fahamahu su fahimce sosai da sosai sannan kuma sai a saukar da waɗansu ayoyi din ina ganin sai mu tsaya nan idan muka yi sallah sai mu zo mu dora kai tsaye su hana kullum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah wani lokacin abin zai baka sai ya ga malam wai yara an dauko haddar Qur'anin su daga bakara ya zo bakara Muhammadin wa ala ali wa sahibi wa sallama tasliman kathira bayan ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadan mu ya sa kuma domin shi maka malam yake cewa ويستفاد من الآية الأخرى وهي آية الفرقان حكمة أخرى في إنزال القرآن منجما وهي المذكورة في قوله تعالى كذلك لنثبت في فؤادك وقد سلك القرآن في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرقا شتى فتارة كان تثبيت فؤاده بإنزال قصص الأنبياء والمرسلين عليه ليبين الله له فيها سنته في جعل العاقبة للمتقين رغم ما يصيبهم في تبليغ الدعوة من المحن والخطوب وسنته في إهلاك المكذبين مع ما لهم من الحول والقوة والملك والسلطان وليزداد ثباتا على ثباته وجرأة على المضي في سبيل هداية الناس وإنقاذهم من عماية الضلال فقد جاء تصريحه بذلك في قوله تعالى في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وتارة أخرى كان كان بإنزال الآيات التي تحضه على الثبات والصبر وتعده بالتأييد والنصر كما في قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ما لا ويستفاد من الآية الأخرى ما زام إيا فائدنتا أو تآير وهي آية ita ce آية كتك سورة الفرقان za a iya fahimtar hikmatun ukhra wata hikimar kuma ta daban wurin da ya abin na abin da yasa hikimomin da suka saba saukar da qur'ani lokaci guda ba fi inzal qur'ani munajjaman hikimomin da suka saka saukar da qur'ani daki daki wa hiya al-mazkura fi ta'ala ayat da Allah ta'ala ya ambata inda yake cewa kazalika haka nan linusabbita bi fu'adak dan mu lallashi zuciyarka وقد سلك القرآن في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة تبس قرآن يا tabbatar da zuciyar manzan Allah sallallahu ya bi turkan shatta hanyoyi da dama wurin lallashin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fataratan wani lokacin kana tathbitu fuadi bi inzali qasasul anbiya' wani lokacin ubangiji subhanahu wataala yana lallashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar ya sako mishi da kissoshin annabawa wal mursalina da manzanni alaihi ya sako mishi da waɗannan ya sako mishi da kissoshin annabawa da manzanni liyubayyana Allahu lahu domin Allah ta'ala ya bashi bayani fiha a waɗannan ayoyi da waɗannan surori sunnatahu abin da yake shine ɗabi'ar Allah subhanahu wataala fi ja'alil al-aqibati wurin sanya kyakkyawar makoma ga waɗanda suka ji tsoron Allah rakama ma yusibuhum duk da abin da ke samun su annabawan fi tablighi da'awa wurin isar da da'awa abin da yake samun su minal mihan na wahala wal da rikita rikita wa sunnatihi da kuma yadda Allah ta'ala yake bayanin sunnarsa ɗabi'arsa fi hilakil mukazzibin wurin halakar da waɗanda suka kare ta annabawan ko ma suka yi yunkurin jefa annabawan a cikin matsala ma'amalan duk da yadda abin da su da suke mada'awar karan tsaye suke da shi min alhaul na ƙarfi wa kuwa min alhauli na dabara wal kuwa da ƙarfi wal mulki da ƙarfin mulki wa sultan da zartarwa. duk da yadda suke da waɗannan abubuwa guda hudu akwai dabara akwai ƙarfi akwai mulki akwai zartawa amma ubangiji subhanahu wata'ala ya kifar da su ya halakar da su ya zama na shi kenan an daina jin a gani Allah ta'ala yake fada a ƙarshen ƙarshen suratu maryam yake cewa wa kam ahalakana min ƙaryacin a haka yake ko abin nan innal ladina amanu innal ladina amanu min salihati sayaj'al lahum rahman wadda fa inna ma yasarnahu bi lisanika litubashir bil muttaqina wa tunzira bihi qawman ludda wa kuma ahlakana min qablika min qaryatin wa kama ahlakana min qarnin ahlakan hal tuhis minhu min ahadin aw tasma'u lahum rikza ai ta dauke kuma ta dauke muku subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi midada haka da za ga ubangiji subhanahu ta'ala ya ce hal tuhissu minhum shin waɗannan da aka halakar da su ka taɓa jin motsin su ko yaya ba ka taɓa jin motsin su nan. leza da sabatan ala sabati idan ya ƙara tabbatuwa akan tabbatuwa da yake da ita wa jur'atan ya ƙara ƙarfin zuciya alal mudui wurin ci gaba fi sabili hidayatin nas akan hanyar shiryar da mutane wa in da kuma tsamar da mutane min amayati dalal na makanta shine amaya makanta ta bata wa qad jaa tasiru bi zalika fi qawli ta'ala fi surati hud ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo wannan bayanin karara a cikin surati hud inda yake cewa wa kullan kuma kowanne annabi ɗaya daga cikin annabawa na ƙusu alaika muna kissanta maka muna labarta maka min an ba'in rusul na labarukan manzannin da suka wuce manu sabbitu bi fu'adak irin abin da muke lallashin zuciyarka da shi hagan nasi kazalika linu sabbita bi fu'adak wa ratallahu tartila haka na Allah ta'ala ce muna kawo labarukan annabawa da manzanni manu sabbitu bi fu'adak irin abin da muke lallashin zuciyarka da shi wannan wannan hanyar kenan wa taratan ukhra wani lokacin kuma kana bi inzalil ayat Allah ta'ala yana lallashin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta hanyar saukar da ayoyi allati ta hudu al sabat wanda suke zabarar da shi akan ya ƙara tabbata wa sabari ya ƙara haƙuri wata idahu ayoyin suna mashi alkawari domin ta ta'ida fi'ili mudari'i ne na wa'ada ya idu kaga misal kenan tunda yana da harafin illa a farko wata idahu suna mai alkawari bitta ayidi da ƙarfafawa wa nasiri da nasara a nan gaba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wasbir li hukmi rabbik kai haƙuri da irin hukunce hukuncen ubangijinka fa innaka bi a'yunina lalle kai kana kan idanuwanmu kana kan idanuwanmu muna kallon ka haka wannan ai ya nuna kenan akwai taimako akwai agaji fa innaka bi a'yunina kana kan kulawanmu kana kan idanuwanmu ubangiji subhanahu wataala yake cewa wasbir kai haƙuri wa ma sabaruka illa billah ladan ka baya wurin kowa yana wurin Allah wala ta hazan alaihim kwata-kwata karka yi bakin ciki na abin da suke maka wala ta ku fi dhaiqin kada kasance cikin kunci mimma yamkurun na irin makircin da suke maka haka duk waɗannan ayoyi suna lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta da inda an saukar da qur'anin jumlatan wahida da bai samu kuma irin saukar waɗannan ba dan sun bashi sun mai kaza sun mai kaza sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi dan ya lallashe shi وتارة كان تثبيت قلبي بإنزال آية التسلية والنهي عن الحزن لإعراض قومهم عن الهداية كما في قوله تعالى لعلك ب... كما في قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما لا يجي وتارة ونلوكتون كما لوك يعني نوكينا نوكوشي يعني نفرقو saukar da ayoyi da suke ba da labarin kisoshin annabawa yanayi na biyu saukar da ayoyi da suke kwadaitar da shi akan sabat da haƙuri kuna ji ko na uku wataratan tasbitu kalbi bi inzali ayati tasliya ana lallahin zuciyar shi ta hanyar saukan mishi da ayoyi na a tasliya ayoyin lallashi su ayoyin lallahinsa suke yi kaga waɗancan zabarar da shi ke yi waɗancan kisar annabawa ake bashi to waɗannan kuma lallahinsa suke yi wannan hai anil huzun suna hana shi kada idamu kada ya bakin ciki dan shi bakin ciki in ka lura kore shi ake yi ba tabbatar da shi ake yi ba amma su kuma mabiya addinin shi'a tabbatar da shi ake yi kaji mutum ya ce gaba ɗaya kana ɗaura mashi aure a cikin watan muharram watan bakin ciki ne amma duk bakin cikin bai hana hicci ba bai hana isha ba wai akan fasan kashe husaini so suke fasi batan dabo ne sun kashe husaini kamar yadda kiristoci aka hada baki da su suka wajen hallaka almasihu Allah ta'ala ya tsamar da shi sai kuma suka zo suka ce wai ya zubar da jinin shi don ya zama fansa a gare su haka fa mabiya addinin ya suka hallaka husaini suka zo suna cewa kuma wasu sun hallaka shi alhali ina a kashe shi ba karbala ba tun yankin kasashen shi'a ne su suka kashe kayan su ba su suka kashe shi kai astaghfirullah na ce kayan su don ba kayan su bane su suka kashe shi amma suka zo kuma suna ta wallahi tallai a ciki wai dan su batar da mutane su share sauran kada a gane mai ke faru. Allah ta'ala ya tsare al-iradi qaumihi an al-hidayah ta yadda mutane suka kauda kai daga barin shari'a sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi dan ya lallashe shi su ake kira ayatu tasliya ayoyin lallashi ubangiji subhanahu wataala yana cewa la'allaka bakhi'un nafsaka yanzu shin kana son ka halakar da kanka ne ya ce wannan annabi mai daraja Allah ya kunu mu'minin dan ba su kasance mummune ba kada ka damu naka ka isar rashin imanin su kada ya bakanta maka rai fala tazhab nafsuka alaihim hasara kun gane ko ko ba kake ba fala nafsuka ko fala tuzhib nafsaka

abin nan shine daidai wa daida in ya bi ta wannan dabara in ya bi nan su biyo ta nan in ya bi nan su bi anan sallam abin ya dame shi Allah ta'ala yake cewa ya kwantar da hankalinsa kada ya damu kada ya hankalin shi ya tashi salawatullahi wa salamu alaihi وطورا كان التثبيت بإنزال آية الوعيد الذي وطورا كان التثبيت بإنزال, بإنزال الآية الوعيد التي أنذر بها المكذبين من قومه خشية أن يصيبهم من العقوبات مثل ما أصاب من قبلهم من الأمم الباغية كقوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم الصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون وطورا ونكرا كما كروا نوكينا نهو دي كروا نفرقوا كركم أنتم dan a bashi kisoshin annabawa karo na biyu ta hudduhu karo na uku ayatu tasliya karo na hudu ya kasance ana saukar da ayoyi ne na alwa'id idan aka ce ayatul wa'id su ne ayoyi na azaba kuma ce ayatul wa'ad su ne ayoyi na aljanna wana ji da kyau ko ayoyi da suke magana kan aljanna kan rahama su ake kira ayatul wa'ad ayoyi da suke magana kan azaba suna kira ayatul wa'id in ga an ce alwa'adu wal wa'id ma'ana ayoyin da suke maganar rahama da hadisan da suke maganar rahama da kuma hadisan da suke maganar azaba da ayoyin da suke maganar azaba wani lokacin ana saukar da ayoyin azaba allati an zara hal mukazzibin irin wanda Allah madaukin sarki ya yi gargadi da su ga waɗanda suka karyata qur'ani min qaumihi daga cikin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ana saukan musu da wannan ne khashiyata an yusibahum dan jin tsoron kada ya same su min al irin dangogi na uquba mithlu ma asaba min qablihim kucin abin da ya sami waɗanda suka zo kafin su min al-umamin baghiya na al'umman da suka wuce gona da iri sune ne albaghiya suka fandani suka ji gaskiya annabi shu'abi ya faɗi wannan cikin wa'azinsa ko a cikin suratul hud ya qawmi la wa ya qawmi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuhin aw qawma hudin aw qawma salih wa ma qawma lutin minkum bib'id Allah ta'ala yake cewa fa in a'radu in sun kauda kai sun kiyarda fa qultu ce da su anzartukum ne muku wa'azi ina gargada ku da sa'iqatan wata irin tsawa mithla sa'iqati adun wa samud wata ce irin tsawa ta adawa da ta samud su adawa da samudawa ya al'amarin sai kasance Allah ta'ala ya ce atumur rusul lokacin da manzanni suka zo musu suka zo mawa kenan su adawa da samudawa min baini adim sun zo musu ta gaban su ma'ana kafin su an samu manzanni wa min khalfihim kuma sun zo musu ta bayan su bayan waɗannan an samu manzanni manzannin sun zo musu ta dama sun zo musu ta hagu sun zo musu da daddare sun zo musu da rana sun zo musu a gida sun zo musu wurin sana'arsu su suna ce da su Allah ta abudu illallah kada ku bauta mu kowa sai Allah a shi wanda shine maganar annaba da manzanni Allah ta abudu illallah a kansu adawa da samudawa annaba da aka tura musu suka zo a kansu haka ka yau an yi magana tauhidi ba wanda shine karan farko ba yanzu a waɗannan maganganu na waɗannan annabawa akwai aibantawa qalu sai ka ce lausha a rabbuna inda ubangijinmu ya ga dama la'anzala mala'ikatan da ya saukar da mala'iku ji wata magana kuma ko wai da Allah ya ga ma ai da mala'iku zai saukar a matsayin manzanni ba mutum dan uwanmu za a turo a matsayin manzo inna lillahi Allah ta suka ce fa inna bima ursiltum bihi to lalle mu dangane da abin da aka aiko ku da shi kafirun suka ce sun kafarta to shine aka sauka musu da waɗannan ayoyin dan alallashi zuciyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abin nan a faɗa makafaran ayatul wa'id in sun kifa to ga abin da zai faru karo na kenan kana tasbitu bi inzali ayatul hujaji wal barahin allati tudhidu akadhibil muftarin akadhibal muftarin kal ayati allati nazala fi ibtali shirk wan na'i an al mushrikin wal radd ala munkir al ba'th wan nushur wa tafnidi shubuhati munkir al wahyi wan malai ce wa tarata wani lokacin kuma kana tathbitu lallashin manzo Allah sallama yana kasancewa bi inzali ayatul hujaj dan a saukar da ayoyi na hujjoji wal barahin da dalilai sai a saukar musu da dalilai kawai da hujjoji allati tudhidu wanda suke suke binne akazibal muftarin karyace karyacen makaryata kal ayatin lati nazala fi ibtali shirk kama ayoyin da suka sauka dan su lalata shirka baki daya ka duba ayoyin da suka sauka kan su lalata shirka baki ɗinsu. ayoyi ne masu tarin yawa da salo da usulubi iri daban-daban cikin suratul fatir cikin suratul saba cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa bina'an duk wanda yi muku wannan fashi kadai Allah ta'ala ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun tunda ba bai haɗu da wani yayi waɗannan abubuwan da aka lissafa ba to wurin bauta kuma kara haɗa shi da wani wannan ayi anil mushrikin kuma ayoyi suka yi bayani akan hana magana akan mutuwar mushrikai shine annai labari akan mushrikai duk wanda ya mutu akan shirka duk wanda ya mutu akan kafirci wannan ko ɗar ba a yi akan yana can a wuta balbal ko shakku ba a yi akan amma sai ka ji wani mai rauni imani da bai sai ina addinin musulunci ya sa gaba ba wai ko ka sani ko ka sani ya yi imani ai ba magana akan akan zato ai ai ba wani ko ka sani ya yi imani ko bai imani ba duk wanda ya mutu akan kafirci kawai dan wuta ne ko shakku babu akan wani kyawawan ayyukansa da kokarin da iwi wurin kaza wurin kaza wurin kaza za su amfani shi ne na ranar alkiyama inda imani ya gabaci haka warar da alamun kiril al da kuma mai da matani ga waɗanda suke inkarin bayan an mutu za a tashi shine al su san ba su yadda ba hayatun hayatun thumma mautun thumma nashrun hadithu khurafa ya umma ma'badi haka ne fada yace wai a rayu sannan a mutu sannan a tashi kai wannan tatsu ne gizar goge ce shi bai yadda ba amma a cikin suratul baqara Allah ya ba da wurare biyar zuwa shida akan an mutu an dawo iri kiri ga yana cikin suratul baqara wuri na farko wuri na farko na ce ke kuma kana yana wuri na farko musa musa ya ah. ya musa lan nu'mina laka hatta nara فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ga mutu an mun tayar da ku bayan kun mutu ga qatilu bani isra'il fa qul nadribu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum tahtaqilun nuri nawa kenan biyu alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim hum ulufun hadara mauti maut أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبث يوما أو بعضهم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتصنى وانظر إلى حمارك كيف ننشزها إيه وانظر إلى حمارك تودي آية ayar da gaba da ayar ta abin nan kala ibrahim abin nan rabi armi ka fatu il mauta qala a lam tu'min qala bala walakin li yutma'inna kalbi fa khuf arba'atan min at-tayr duk an mutu an dawo wan nushur da ayoyi da suke magana kan za a tara mutane wata tafnidi shubahati munkir al-wahyi da da batar da da goge shubuhohin waɗanda suke inkarin wahayi wan mun suke inkarin annabta duk aka saukar da ayoyi suka yi kace-kace da irin waɗannan waɗannan ayoyi mahakar suke a ƙur'ani mai girma mala ya ce hunaka hikaman ukhra fadu min nuzul qur'ani munajjaman minha ya ce kuma dai akwai waɗansu hikimomi na daban da za a iya fahimtar su wurin saukar da alkur'ani a rarrabe daga cikin hikimomin akwai mataratul hawadisi wal nawazil wal ahwali wal malabisat وهذه الحكمة هي التي أشارت إليها الآية الكريمة في قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ويندرج تحت هذه الحكمة ما يلي ما يأتي إتي مجارات الحوادث لورادا أبو دسكي فاروا والنوازل da masifu ko tambayoyi da suke sauka wal ahwal da yanayi wal malabisat da abubuwa masu kama jiki duk ana lura da su in abu ya kaza ya faru sai aya ta sauka in abu kaza ya faru sai aya ta sauka wazil hikima wannan hikimar hiyar lati asharat ilaiha ayatul karimatu fi qawli ta'ala ita ce hikimar da a wannan aya ta magana akan ta ayat da ke cewa wala kabi bi masalin waɗannan arnan ba za su taɓa siffanta ka da wata siffa ba illa ji ina ka bil sai mun zo da abin da yake shine gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyawun bayani malai yace wa indarju ta hadhihi hikima zai iya shiga karkashin wannan hikimar maya ya ati waɗansu abubuwan da dama بيان حكم الله سبحانه وتعالى في الأقضية والوقائع التي تحدث بين المسلمين فقد اقتضت رحمته بعباده أنه كلما وقعت واقعة لم يكن حكمها معروفا عند المسلمين أن تنزل الآية أو الآيات عقبها مبينة حكم الله فيها مثال ذلك حادثة الإفك فقد نزل فيها آيات من فوق سبع سماوات ببراءة سيدة الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وإدانة الذين رموها بدون شهود وبينة وبيان حكم الله فيهم وهي قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خيرا لكم لكل, لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم لهم عذاب عظيم إلى قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ayoyi tun daga aya ta goma sha ɗaya har zuwa aya ta ashirin ayoyi nau kenan ayoyi goma ke malam ya ce kulura ya ce hawadis abubuwan da suke faruwa ya ce bayanu hukumar lahi subhanahu wa ta'ala bayanu hukuncin allah subhanahu wa ta'ala fil aqdiya na waɗansu hukunce hukunce aqdiya jam'i ne na alqada na waɗansu wasu hukunce hukunce na alƙalanci wal waqa'i da kuma faruwar waɗansu abubuwa allati ta hadithu bainal muslimin irin abubuwan da suke faruwa cikin musulmai mala yace faqad iktadat rahmatuhu bi ibadi hakika rahamar Allah subhanahu wataala ga bayansa ta riga ta zartar da annahu kullama waqad waqi'a duk lokacin da wani abu ya faru kwatsam lam yakun hukmuha ma'rufan inda almuslimin wanda yake hukuncin wannan abin bai zama sananne a wurin musulmai ba an tanzila al-ayatu sai aya ta sauka aw al-ayat ko ma su sauka aqibaha bayan wannan faruwar wannan abin mubayyanatan hukmullahi fiha suna bayanin hukunce hukuncen Allah akan wannan abin misalu zalik misalin wannan abin shi hadisatul ifki wannan abin da ya faru na kagaggiyar ƙaryar nan kulura idan aka ce al-ifku shine kagaggiyar ƙarya wanda yake kaga babu gaskiya kenan kwata-kwata a ciki ba wai karya ne 99 gaskiya ɗaya ba a'a gaba su karya ce kagaggiya kuma idan ya kira al-ufuk kenan kuma ga lura al'ufuk shine mai abin da ke sama a juyar da shi kenan kun bayanci wannan da ke ko a juyar da sama ƙasa ƙasa ta koma sama ita fakar nazala fiya ayatu mai fauki su bai samawa ta hakika ayo sun sauka tun daga can saman saman bakwai a inda kuma babu wata sama kenan domin allah maɗaukin sarki yana cewa abin huwal awwal wal akhir wal zahir wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin annabi sallallahu ya ce wa an ta zahir fa laysa fawqa ka shay subhanahu wa ta'ala kenan kace yana ko yana rufin masallacin nan yana yana nan rufin masallacin nan yana saman shi kenan ma Allah ta'ala annabi sallallahu ya ce wa an ta zahir fa laysa fawqa ka shay bi barati sayyida da kubuta wanke wannan shugabar alhisan wankakkiya fil arrazan wanda yake babu abin da ya tabata. radiyallahu ta'ala anha wace take tace ummul mu'minin aisha radiyallahu anha as-siddiqatu bintu siddiq wa idanatil ladina ramawa da kuma gurbanar da waɗanda suka jefe ta biduni shuhudin ba tare da sun kawo shaidu guda hudu ba dan ayoyin sun ce laula ja'u bi arba'ati shuhada dan me ba su kawo shaidu hudu ba saboda da ayoyin suka suka sauka ake musu bulala ko ne sai da ake mai bulala 80 wa bayani hukumar lahi da bayanin hukuncin Allah ta'ala a kansu waɗannan ayu su ne ayun da suke cewa innal ladina ja'u bil ifki lalle waɗanda suka zo da kagaggiyar ƙaryan nan usbatun wasu tawaga ne minku daga cikin ku dan sun ce su ma musulmai ne dan sun faɗi sunansu su ma musulmai ne suna daga cikin ku a cikin su akwai wanda yake musulmai ne kafa su ta zame akwai kuma wanda yake dama asalin su ba musulmai bane irin su shugabannin kenan da Allah ta'ala ce wallazi tawalla kibaru minhum lahu azabun afu su kuma wadannan suna da azaba ta musamman la ta sabo sharran lakum kar ku tsammanin wannan abin da ya cika gari sharri ne a gare ku abin da ya cika gari fa na kisar sai da Aisha kuna jina da ke ko la ta sabo sharran lakum bal wa khairan lakum alheri ne a gare ku li kulli mar'in minhum maktasaba min al-ithm kowanne mutum ɗaya daga cikinsu yana da abin da yake gwargwadon yadda ya tofa bakinsa gwargwadon yadda yake da laifi a ciki amma su manyan lamu azabun afu har Allah ta'ala yake cewa walau la fadlullahi alaikum wallahi da ba don falalar Allah da take tare da ku ba wa rahmatuhu da ba don rahama shi ba kai la kun sha azaba a taba ɗakin manzo Allah sallallahu a taba gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidan da yake tsaftataccen gida tataccen gida gidan da babu wata ƙazanta a ciki kwata-kwata wani ya tashi wannan munan maganar ba din rahamar Allah maɗaukin sarki ba da jin kanshi ba kai wa annan lahar ofu rahim kaga sai ma ba a faɗi jawabu sharta ba saboda haka sun da ba a faɗa ba duk wani nau'i na azaba kenan da za ka iya kaddarawa da ya faru kuma fahimci wannan da ke ko to amma abu me ya hana faruwar wannan bala'i rahamar ubangiji da falalarsa ya Allah rahamaka da falalaka muke bukata abu na biyu ijabatu sa'ilina ala as'ilatihim allati kanu yuwajjihuna ila nabi sallallahu alaihi wasallam سواء كانت هذه الأسئلة لغرض التثبت ولتأكد من رسالتي أم كانت للاسترشاد والمعرفة ومن النوع الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ومن الثاني قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إثم كثير وإثم كبير بمن يقرأتين جيبا mala ya ce abu na biyu karkashin wannan ka'ida na lura da abubuwan da suke faruwa na halaye da wasu abubuwa da suke faruwa sai ayoyi su sauka ijabatu sa'ilina amsa ma masu tambaya ala as'ilatihim akan tambayar da suka yi ayoyi sukan sauka dan su ba da amsar tambayar da aka yi allati kanu wajihuna ila nabi sallallahu alaihi wasallama irin tambayoyin da suke fuskantar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'an kanat hadhihi al-as'ila daidai ne waɗannan tambayoyin sun kasance lighardi tathabbut dan neman tabbatarwa ne wali ta'akkud dan samun ƙarfi da tabbas min risalaci na manzancin sa da akwai waɗanda za su su yi tambayoyi hikimarsu a wurin tambayoyin don su daɗa samun yadda da natsuwa akan manzancin shi am ko kuwa lilistir shadi sun zo ne suna tambaya don neman sani don neman shirya wal ma'arifa don sa sani wa minan nau'il awwal akwai misali daga cikin nau'i na farko ne nau'i na farko a tafabbut والتأكد قوله تعالى ta'ala الله تعالى ta'ala da yace عن الروح كما ruh kuma suna tambayar ka wai shi rai a cikin dan adam a ina yake wannan jin tambayar to saboda Allah wannan me za su kare da ita inda dai banda yahudu yahudu tuba babu abdullahi dan da ya ce yahudawa ne suka tambaye shi yana tare da manzalar sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan abin ya faru qul ya ta wannan annabi ka ce an ruhu shi rai min amrin rabbi yana cikin al'amuran ubangiji na ne wa ma utitu min ilmi ba abin da aka baku na ilimi illa qalilan sai dan kadan ba abin da kuke da shi na ilimi sai dan kadan da haka sai dai a yi ta shaci faɗi a ce rai yana wuri kaza rai yana wuri kaza duk wata cutar za a kaddara ma mai ita mutuwa zai ga ya tashi akwai wani national conference da muka ji muka hadu da wani professor yake cewa mahaifinsa an kwantar da shi a wani asibiti a badin kuma ce ibadan badin da hausa kenan ibadan kuma da turanci kenan ko a ibadan aka kwantar da shi likitoci sun yi iyayensu abin ya citira sai ce a bashi takarda zai tafi da shi indiya wannan ji da kyau ko sai suka ce ina wasu suna ganin dududu a lissafin su bai wuce kasa da awa hudu ba ya cika saboda haka yanzu ma batun wai a tafi da shi indiya kaga za a je a yi fasfot eh, ɗin shi da shi kama ce fasfot ɗin yana na kafin a je embassy ko legas ko abuja a je a yi visa sannan a zo a yi bukin ɗin jirgi a tafiya kake ganin awa hudu hmm? ka su iya tunanin su kawai lokaci ne bai yi ba farfesan ya ce mun sai da ya shekara bakwai kafin ya rasu eh ka gane ko saboda haka wa ma'utitu min ilimi shi sa musulmi shi ya ji daɗi abin da ya sani ya ce ya sani ya bayani wanda bai sani ba ya ce bai sani ba yanzu in aka tambaya da abin da ka sani da wanda ba ka sani ba wanda ya fi yawa dole mutum yadda cewar wanda bai sani ba shi ya fi yawa dole ne kawai don a lokacin da ya ga wani yana wani aiki zai kawo sami ido ne watakila kai ka kware ne akan abu kaza ka fahimci wannan da ke ko to wani kuma kan wani abu ne kware wa ma utitu min ilmi illa qalila wa min sani na bifa me nau'i na biyu lil istirshadi wal ma'arifa tambaya dan neman sani fada Allah ta'ala da ya ce yas'alunaka anil ahilla suna tambaye ka dangane da al ahilla an an ce ahillatu af'ilatu jum'u qilla kenan af'ilatu af'ulun thumma fi'la thumma ta'afalu jumu'u qilla ji ibn malik a cikin al khulasa yana kawo jumu'u qilla yace af'ilatu akwai wazanin af'ilatu kaga af'ilatu ahillatu jami ne na hilal idan aka ce hilal shine wata da ya fito ranar da ya fito shi ya kira da hilal da rana ta biyu ana kiran shi hilal malaman lokacin sun kara ma juna sani wai wata a rana na uku ana kiran shi hilal ne ko ana kiran shi kamar domin ka da rana farko ana kiran shi hilal ne saboda ana daga murya wurin ganin sa ana ce yau ka gan shi can ƙasa da waya can baka gan shi ba ya ce bai gan shi ba a kata to dakata dakata dakata ka ga wancan rashin bishiyan to sama da shi kaɗan ƙasa da shi kaɗan ba ka haka rana ta biyu amma rana ta uku ba ya fara yin haske gefe sai kira shi kamar to wai suna tambaya me yasa wata guda ɗaya ne amma yana fitowa kankani kankani kankani kankani kankani har ya kai sha hudu har ya kai sha biyar har ya kai ya cika ya cika dindin sannan kuma ya tashi komawa daga ashirin da bakwai ashirin da takwas sai ga kuma ya koma siriri saɓanin rana ita rana tana hudowa ne tana faɗuwa ne kuna ji da kyau ko ka anil ahil qul ka ce ta su hiya su watannin da koga su kanana kanana mawaqitul nas lokuta ne da aka sanya wa mutane wal hajji kuma lokuta ne da shi suke samun lissafin aiki hajji ai da yadda watan nan yake tafiya da na ake gane wance a takaba da take yi gobe za ta kammala takaba saboda da takaba da lissafin zakka da duk wani abin da ya shafi addini na musulunci da watannin da wata ake lissafi kuna ji da kyau ko kuskure ne mace mai gidanta ya rasu yau ta ce ya rasu 29 ga watan disamba kuskure ne sai dai ta ce 16 ga watan safar kuna ji na da kyau ko kawo 16 ga watan safar 16 ga watan rabi awwal wata nawa 16 ga watan rabi sani wata nawa 16 ga watan da ula 16 ga watan da sani hudu sai ta ƙara kwana goma a kai sai zama ashirin da shida kenan ashirin da shida ga watan jumada sani za ta kama ta kaba ta yadda inda za ka lissafa ashirin da tara ga disamba yau ya zama ashirin da tara ga janairu ko to babu ashirin da tara kuma ga fabrairu mashi da da takwas ne kuna ji da kyau ko tsoraka duk abin da yake na musulunci duk abin da ka san musulunci ne yake magana shi lissafin zakka ne a shekara shekara lissafin kaza ne da watannin musulunci ake wani jina da ko walhajji da shi kuma mutane suke gane aiki hajji mu ga aiki hajji wannan shekarar ya zo a kaza wannan shekarar ya zo a kaza wannan wannan shekara a wace shekara a wani wata ya zo oktoba ya zo ko nuwamba ko kuma ta babu alhaji ne cikin ku eh oktoba ya zo ko to bari ga shekara mai zuwa sai ga yana kokarin ya zo cikin satumba ba da hausa muke yi ba ko sai mun ce september sannan mutum zai fi ganiya wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala da ya yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambaye ka dangane da giya da caca kaga wannan tambaya ce ta neman sani ulka ba su amsa ka ce fihi ma a cikin abin da ya shafi giya da caca ismun kabiru akwai zunubi mai girman gaske katotan zunubi jifigegi ba kuma guda ɗaya ba zunuban suna da yawa isa abin na ismun Kabiru ko ismun kasirun kenan wa fi ilinas akwai ɗan amfani kaɗan da mutane suka ce suna samu wa ismun ma akbaru min na naf'ihima amma dai zunubin ya fi amfanin to wanne kenan za a ɗauka tunda amfanin zunubin ya fi amfanin sai a bar abin kenan kuna kun bayyance wannan da ke kun da zunubin da ke ciki ya fi amfani da ake samu sai a bashi kai tsaye ɗaya kenan na biyu tambiyul muslimina min waqatin li akhar ila akhtaihim wa aghlatihim wa tahdhirihim min mu'awadat al-wuqi fiha wa dhalika mithlu ma hadatha fi uhud faqad khalafa ar-rumatu nasihata rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mutawwilina fa kanat an-natijatu an utiya al-muslimuna min jihatihim wa an sha'at al-hazimatu bainahum وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته واستشهد منهم عدد كثير وأنزل في ذلك آيات عدة مسجلة مسجلة للأغلاط ومحذرة لهم من المخالفة والفرار عند اللقاء يقول الباري سبحانه وتعالى في في ذلك ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين قال يتي تنبيه المسلمين فأكد المسلمين من وقت لآخر لوكتي زوا لوكتي أفأكد سو wannan halin da ake ciki don su guje shi irin shi nan gaba shine min wakacin a faɗakar da su wani lokaci da suka samu kansu li'akhara don su guje ma irin sa nan gaba li'akhara ko li'akhari li'akhara ko mamnu min sarfi ala wazni af'al kenan ila akhtaim irin kurakuran da suka samu wa aghlatihim da yadda suka rufta wa tahdhirihim da kuma tsoratar da su min mu'awadatil wuqu'i fiha kada su sake komawa cikin irin wannan wa zalika mithlu ma hadatha fi uhud irin wannan shine irin misalin da ya faru a ranar yakin uhud ranar yakin uhud fa kada khalafa rumatu haƙiƙa maharba da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsayar da su a jabal rumat ya ce ko kun ga ana shirwa a kanmu ko me ya karkusa ku wa izga dauta min ahlika tubawwi almu'minina maqaida alkitab Allah usmanu sun saba ma nasihar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muta'awwilina suna masu tawili sai dai tawilin ba karɓaɓɓen tawili bane to kuma nan zaka fahimci aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce sun saba na'am sun dabbata akan saban a'a wannan ji da ke ko dama aqida ahlus sunna wal jama'a sahabbai ba ma'asumai bane za su iya yin laifi amma suna tawama akan laifin a'a duba ayar da Allah ta'ala ya ce wa sari'u ko kuma sari'u wa sari ila wa qablu kaman jala ko mun karanta da nafi'u da abu amr al-basri sai zama babu wawu mun karanta da jumhur sai zama akwai wawu wa sari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatul muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا mai ya'lamun ba sa tabbata akan aikin da suka aikata na suna masu tawili fakanatin na an tu sai sakamakon saba wanda suka yi ya kasance an util muslimuna min jihatihim aka zai kema musulmai ta bangaren su da suka saba suka bar wannan wuri da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ka su bari wa an sha'at al-azimatu kuma aka zo aka nemi a rinjaye su wa shujja wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam aka fasa wa manzan Allah kai inna billahi wa inna ilaihi wa kusirat rubaiyatuhu aka kare hakoransa la ilaha illa wasu shahida minhum adadun kathir aka samu adadi mai yawan gaske suka shahada a cikinsu fa an zalafi zalika ayatin idda sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi masu tarin yawa akan wannan musajjalatan tana dauke da al kuskuren da suka samu kansu a ciki wa muhazziratan kuma tana tsoratar da su wa muhazziratan lahum tana tsoratar da su min al mukhalafati kada su sake sabawa wal firar kada su sake gudu inda liqa idan aka hadu da abokan gaba yaqulu al bari waye al bari Allah ma yayi ma'anar al bari al khaliq sunan Allah al bari ya zo a qur'ani mhm. huwa al awwal al khaliq wal bari kafin nan ba fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahalicin Allah ta'ala sai saukar da wannan ayar wala qad sadakum Allahu wa'adahu idh tuhsunun bi idhni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtil yawm duk wannan jarrabawa ce sai Allah ta'ala ya ce wala qad afa anku hakika tabbas Allah ya muku afuwa yanzu in dai banda wanda Allah ya kwashe ma albarka wa zai zo kuma yana lissafa wannan cikin laifukan su bayan wanda ake ma laifin ya ce tabbas wala kada afa ankum tabbas Allah ya muku afuwa wallahu zu fadli alal mu'minin wa mithlu ma hadatha fi hunain faqad iktara al bi kasratihim hatta qala qa'ilun minhum fi hadha al zama lan nuhzama min qilla ولم يعتمدوا على على الله حقا الاعتماد في طلب النصر فكانوا أنهزموا أولا ولولا تدارك الله لولا فعل نكبيوتا كو اسمي إذا اسمي سيدما ولولا تدارك تدارك الله كينا سيدما تدارك يدارك تدارك كينا ولولا تدارك الله تعالى لهم برامتي وثبات النبي صلى الله عليه وسلم وحوله كلة من الأبطال وإنزال الملائكة مثبتة لقلوبهم لكانت الهزيمة يقول الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ما نجي إلو منا نوانا أبن يفارو الله تعالى يسوكد آيوي dan a kuɓe su kada su sake irin wannan halin nan gaba Allah ta'ala ce irin abin da ya faru a wane Hunain wuri ne tsakanin Makka da Ta'if faqad ikhtara al-muslimuna bi kasarati musulmai sun dan sun yaudaru sun rudu da yawan su har wani daga cikin su yake cewa lannuhu zama min killa a yau in dai saboda in dai ana cin na yaƙi ne don yawa to yau ba za a yi mu ba na malaman tafsiri sun ce musulmai sun kai dubu goma sha biyu abokan gaba kuma arna kenan ba su wuce dubu takwas ba musulmai suna da yawa ko ba su da yawa ya ce walamai ya tamidu alallahi haƙƙal itimar ba su dogara ga allah haƙiƙanin dogara ba tun sun ɗan dogara kaɗan game yawansu fi talabin nasara wurin neman nasara fa kanu an huzimu sai sai kasance kawai ana neman a rinjaye su awwalan tun karan fari walaula tadarukul lahi ta'ala lahum badin Allah ya riga ya riske su ba da rahamarsa da kuma yadda Annabi sallama ya tabbata wa hauluhu qillatun a gefe Annabi sallama kadan ya rage fa da yawa ba an gudu Annabi sallama yana cewa ku dawo ku dawo anan nabiyul kadhib annabinu abdul muttalib ku dawo ku dawo wallahi ni annabi ne ba ba ƙarya ba ni ne dan gidan abdul muttalib yace ku dawo ku dawo amma a yakin hunain an jijiki. jiki yace wa haulahu a defansa killa akwai kaɗan min al cikin gwaraza wa inzalul mala'ika ga kuma saukar da mala'iku ta liqulubin dan su tabbatar da zukatansu ta hazima wallahi da arin jayisu su kaga kenan yanzu an ja kunnan su dan kada nan gaba a sake irin wani Allah ta'ala ne cewa laqad nasarakum Allah fi na kathira tabbas dahir Allah ya taimake ku a wurare masu tarin yawa wa yawma hunain haka Allah ya taimake ku a ranar yakin hunain kun ga wannan zikiru khas ba da am kenan kenan ranar hunain nata daban ne nasarar nasarar da Allah ta'ala ya musu a wannan ranar daban take iz a'jabatkum kun lokacin da yawan ku ya burge ku falam tukuni an ku shay'an yawan bai muku komai ba wa daqat alaikum al-ardu bima rahubat kasa duk da fadin da take da shi ta kuntata a gare ku thumma wallaitu mudbirin sannan kuka juya a guje thumma anzala Allah sakinatahu ala rasuli sannan Allah ta'ala ya saukar da nutsuwar shi ga manzon shi farin jakada manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa alal mu'minin ya saukar da nutsuwa ga mu'minai ashe kenan Allah ta'ala ya yafe musu wa anzala junudan Allah ta'ala ya saukar da bataliya ta mala'iku lam tarau hada bugun su ba wai wurare nawa Allah ta'ala saukar da mala'iku ba na tafsiri ba ce wa azzaba allazina kafaru Allah ta'ala ya dandana makafiri azaba wa zalika jazaa'ul kafirin wannan dandana musu azaba da yi kuma shine sakamakon su thumma yatubu Allahu min ba'd zalika ala man yasha sannan bayan haka kuma Allah ta'ala ya yi tuba ga wanda ya ga dama daga cikin kafaran wanda yawa wasu sun tuba sun zo sun yi musulunci wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jirkai kenan wannan shine karshen karatunmu na wannan lokacin na abin da ya shafi hikimomi da suka yi bayani akan saukar alkur'ani mai girma kenan daga cikin abin da ya sa allah maɗaukin sarki ya rarraba saukar alkur'ani mai girma ya rarraba shi bai sauka lokaci ba akwai hikimomi da yawa don kuka lura ƙarƙashin kowace hikima sai ga malam ya lissafa mana hikimomi bayan ko da bai lissafo su da lambobi ba kai ma kana ganin abu kaza hikima ne abu kaza hikima ne kenan ya nuna akwai hikimomi masu tarin yawa da ubangiji subhanahu wataala ya rarraba saukar alkur'ani din kana ji da kyau ko darasi na gaba a daura ta gaba insha Allah ta'ala zai tashi ne asbabun nuzul kenan yanzu wannan abun wannan mabahas na shida za a fede shi kenan sabubban da ke sawa ayoyin alkur'ani su sauka kenan ban da waɗancan da malam ya faɗa akwai kuma wasu da suke nuna haka ubangiji subhanahu wataala ya albarkace mu ya albarkace rayuwar mu wannan daura da aka shirya waɗanda suka shirya ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi na suka tsaya akan tare a kawo irin wannan da mu da muka zo muka saurara ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu da duk abin da muka ji Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya zama hujja a gare mu ba hujja a mu ba Allah ta'ala ya sanya ya sanya shi ya zama hujja a gare mu ba hujja kan ba Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkace rayuwar mu ya tsare mu ya tsare mana rayukan mu ya sanya mu cikin waɗanda yake marhama ya sanya mu cikin bayansa na kware subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik